duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba a manta ba muna karanta wannan risala wanda ake ce mace tis'una fa'ida ya kame siyam ko ya kame sawm wato fa'idoji da game da abin da ya shafi hukunce hukunce wanda ya shafi azumi kuma muna jawo hankalin yan uwa ne a ciki saboda tunatar da mutane abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su saboda yana nadama yana cewa da ya sani da ya yi kaza to amma in Allah ya kai mu baɗi insha Allahu zai za a ga abin mamaki sai kuma mutum ya zama bai kai baɗin ba to daga nan ya za a yi jiya nan sai da na jawo hankali akan magana domin mayawanci maganganun nan ba abin ba a sani ba ne ake faɗi ana maimaita maku abin da kuka sani ne ko dai kun sani tallahi tamannau la tamannau yawman min ramadan yace wallahi inda wanda duk suka je makabarta za a ce masu su yi guri me kuke so a baku ku nemi wani abu da kuke nema a baku a baku yace wallahi da sun yi gurin Allah ya azurta su da kwana ɗaya kaɗai na Ramadan kwana ɗaya tal a basu duk wanda ya je makabarta kun san dai mutum ya bar komi nashi ya bar gidansa ya bar iyalinsa ya bar dukiyarsa ya bar danginsa ya koma komi ba komi yau mutum ko aikin haji zai tafi in ya zo ma sallama sai kaji tausayin shi haka ne monita tako saboda ka san zai fita daga komi nashi zai tafi zai tafi aikin haji ya bar gidan shi ya bar aikin shi ya bar sana'a shi ya bar iyalinsa ya bar kowa zai je ya sa farin kyalle duk tufafinsa na nan malam ya aje su anan sai ya je can kawai sai farin kyalle wani in ka gan shi wallahi ba za ka gane shi ba in ya je sa farin kyallen nan ko bayan an gama aikin hajin, ya yi kwalkwabo ya samu wata jallabiya kawai ya rataya yana ta yawon shi kawai gamsa in ka gan shi wani lokaci wallahi ba za ka ce wannan wane ba ne sai an ce ma wannan fa wane ne ka ce kai ce ban gane shi ba saboda yau gaba ɗaya an je an zama bai ɗaya can to kaddararar da aka je gaban Allah ran da mutum ya bar komi wannan tafiyan ana sa ran ya je hajjin ya dawo malam sani in ka tashi tafiya yanzu nan za ga ana sallama ana aikin haji hadarin shi ba dan kaɗan ba ne in mutum ya tafi aikin haji sai an ga ya dawo wasu da yawa sun tafi ba su dawo ba dan suka riga suka tafi shi kenan to amma kaga ana sa ran mutum ma zai dawo amma in ya raka da yawa da za ku ga mata ba gane wannan abu in mutum ya zo ana sallama aikin haji sai ga suna ta kuka in zai tafi ashe ashe akwai dalili tafiya ce ba dole ya dawo ba mafi yawanci sun tafi basu dawo da yawa sun tafi basu dawo ba bayan Allah nagartattu jigajigai da yawa sun tafi basu dawo ba to amma ka tuna fa ita din an je an dawo wasu sun je sun dawo da yawa amma saboda mutum zai tafi ya bar komi nashi ya bar kayan shi ya bar abin kai ni in na tashi tafiya har agogo kwance shi nake aji shi na ba na tafiya da shi gogo sai dai mutum ya rike wayar da ya san cewa kawai in ma wani abu ne zai diba lokaci amma wallahi da agogo domin in ka tafi da agogon nan radda za a je a yi tafiyan nan wallahi agogon nan sai ya zama ma shi kadai sai ya zama ma wallahi mallan sani kana daure da agogo shi kadai sai ka ji kaman ka kwance shi ka ba wani wannan duk fa Allah ya yi mana ne saboda hikima kaga in mutum ya baka goran ruwa ya ce ka rike mai ha in ba matsayin shi ya kai matsayi ba wallahi ba za ka rike shi ba ko kai in ka rike naka ma sai ya dame ka wani lokaci sai ka ji wai ko kai dabara ne ko ka goya ko ka rike a hannu kai sai ka ce ko dai ka shanye shi kawai ka huta to in ka shanye shi ma kuma kai nauyi in ka shanye shi kuma kuka tafi wani wurin ka shiga wani cunkoson ka ji fitsari to sai dai ka saka a wando malam sani a wando ai wallahi ba mamaki dan an ganka a wando kai fitsari saboda akwai lokacin da aka yi wani aikin haji da aka yi wani cunkoso idan ka taso daga harami kana so ka sauko daga sallar isha'i to radda ka koma masaukinka da wuri shine radda ka koma karfe goma ma wallahi wata rana sai ka kai sha daga masallacin kafin ka kai inda zaka sauka domin wani wurin sai ai wajen minti goma sha biyar kana ganin mutane kamar ma ba sa motsa suna tsaye ne cik ba a motsi to in ka ji fitsari daga harami kana wani yana iya rike fitsari ya awa biyu ko awa uku shi sa in kana da tsohon alhaji da ya saba da ka taso za ku fito daga harami sai ce yanzu abin da za a yi mu shiga wurin alwala kowa ya kimtsa saboda za mu shiga cunkoso to wani kuma gardama gare shi sai ya ce a ah, shi ba komi bai jin komi bai san cinkoson in an cinkushe to daga nan in ya gaya ma kai yanzu ka ce shi fa fitsari yake ji ka kalli gaba da baya ba inda za a motsa me zaka ce mai sai ka ce saka shi nan in ka je gida ka wanke in ba ka ba zai dame ka ne kawai da masifa kuma ba yadda zaka yi da shi ba kuma wuri yanzu ne suka kakkara da bayin kanshi in ka je sai ka tadda mutum hamsin a gaban ka suna layi kai ka zo ka ji fitsari kuma ka tarar da mutum hamsin a gabanka amma da yake Allah ya hore masa abin kuma dan Allah suke yi kullum suna kokarin yadda za su fada da abun nan yanzu har an kai ga an yi bayin nan dubul dubata wani lokaci sai ka shiga maka ga gasu nan bubbuɗe ba kowa ciki saboda yadda suke kula da abun Damu ne yanzu da khabaru kana wallahi da an gama ba zai yi ba ba zai ma yi ba dama shi yasa ma Allah bai sa ma abun nan ba ma kawai ya san ba za mu iya ba ma ba wurin da za a sa shi bane nan ba za mu iya ba mu ne ba za mu iya ba kwata kwata ba zai yi ba da abun da nake so mu lura nan so nake kowa hankalin shi ya zo waɗannan wurare ne da ake zuwa ana sa ran za a dawo in ka tashi tafiya in kana da wadata sai ka ɗebi kuɗi sosai wanda kake ganin za su ishe ka wani in yana da wadatar daga can in yaga ga kuɗin za su ƙare zai ƙara yin dabara a tura mai wasu yau dan Allah in aka je lahira ya zamu duk wanda ka haɗu da shi a lahira ta kan shi yake ba wanda ya fi kusanci wurin mutum kamar baban shi da maman shi wallahi a can wurin za su nemi mutum ya ba su lada ɗaya ba zai iya ba zai iya ba kuma ba wai ba wai kawaici bane ma suna kai tsaye suke roƙon mutum maman mutum ta gamu da shi ta ce ɗana sai ta tuna mai ni na haife ka na ajiye ka a cikina wata kaza na wahala da kai na haiho ka ƙafafuna su ne wurin hutunka mamana shi ne salkakka cikina ya zama wata jika wurin ajiyarka yanzu ka fito na wurin hutunka kaza ku kalli yaro wani lokaci sai ya ruga ya ruga ya ruga ya ruga da ya dawo sai ya je ya faɗi wata ran ma wani daga tsaye sai ya rubta ya faɗi kan maman kawai ba ruwanta amma ba ta jin komi taltal lissafa mai waɗannan abubuwan da ta yi mai ya ce gaskiya ne mama tabbas kin yi man kin yi man ba wanda ya kyautata ma a duniyan nan kaman ke kuma ke mutum ne kirkice ta ce to yawwa yanzu abin da nake so ba ni lada ɗaya saboda ina so in ƙara da nawa in samu in tsira ya ce wallahi mama ba zan iya ba yau kowa ta kan shi yake ni ma ta kaina nike ni ma da zan samu maki ballan man ɗayan da na ji daɗi ba zan iya ba yau kowa ya ta kan shi sai kuka mutum ya gamu da baban shi baban shi ya karanta mai wannan abun ɗana maman naka ma ni na auro ta ni na kaza ni ne maku kaza ni na ciyar da ku ni na saka makaranta ni ne ma kaza duk lissafo dan nan na ji zai ce gaskiya ne baba kai kai min to ba ni lada daya ka ji fa mallan sani ba fa fiye da daya ake ni daya wallahi daya tal mutum yake nema zai ce ka bani lada daya kawai in dan kara da nawa wataƙila wannan ya dalilin in tsira gaban Allah ya ce wallahi ba zan iya ba ce gaskiya ne baba kai mutumin kirki ne ba abin da baka man ba amma wallahi ba zan iya baka lada ɗayan nan ba ka yi haƙuri yau kowa ta kan yake ba zan iya baka ba ka yi haƙuri wallahi malam sani haka za ba wanda zai iya badawa to hasali ma ai wanda suka fi daraja fa annabawa amma fa za a je wurin su ana neman su sa baki kowane annabi ya ce ta kaina nike annabi adam shine uban halitta za a tafi wurin shi a yi mai magana ya ce ta kan yake ba wanda zai ya ceton kowa kowa zai ce ba zai iya ba wannan ya ce ta kan sheke wannan ya ce ta kan sheke sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ulul azamin nan sai an zagaye su an je wurin su amma ba za su iya yin komai ba sai an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah nan shine yake gaya mana mahimmancin irin waɗannan abubuwan yace kowa yayi kokari kada ya je can babu komai ya ce wata rana an ga ya yi kuka ya yi kuka aka tambaye shi ya ce abin da ya sa shi kuka shine yana tunawa kada a je ranar lahira ga ayyuka ya gaya ma mutane da za su yi su tsira shi kuma ya cece su a ranar lahira gaban Allah a je gashi ba su da komi ba su yi komi ba an gaya masu an gaya masu sun iji to shi yasa muke jawo hankali a irin waɗannan kwanakin kada mutum ya bari sai ya je makabarta ya yi gurin dawowa don ya samu waɗannan kwanakin guda ɗaya kuma ba zai samu ba ba za a samu ba magabata suna taimana magana a kan waɗannan suna jawo hankali saboda istiqbalu ramadan bara ko bara waccan har takarda muzakkira kamar yadda muke karanta wannan ba irin wannan muka karanta ba a wancan lokacin mun karanta littattafai ne istiqbalu sha'ban da istiqbalu ramadan yanda zamu fuskanci ramadan ɗin. to shi muke haɗawa muna ɗan cuccusa a cikin wannan camp ɗin saboda mu tunatar da ku mu tunatar da kanmu awwalan tunatar da kanmu farko sannan kuma mu tunatar da 'yan uwa daga cikin irin waɗannan abubuwan da muka faɗi ga wata nan wanda ya kamata a tuna ta wannan ɗaya kenan na tuna mana da ita ga na imamul az-zuhri rahimahullahu ta'ala imamu zuhri shi ma yana mun karanta shi a cikin irin waɗancan yana cewa idza dakhala ramadan innama huwa tilawatul qur'ani wa it'amut ta'am yace idan ramadan ya shigo muhimmai daga cikin abubuwan da mutum ya kamata ya kula da su tashin farko shine tilawatul qur'an karanta alqur'ani mutum ya karanta alqur'anin nan ya lura da shi ban shiga littafin ba fa ya shiga to ai na ce muku maraja ake yi ba ku ji ba za a shiga za a shiga zan ce muku yanzu mu koma ciki ba ku da shi kuna ta nema mhm ya ce kawai shine a ba da ƙarfi wajen karanta alƙur'ani domin ramadan watan alƙur'ani ne ku duba girman jibril alaihi salatu wassalam ku duba girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in ma komi mutum bai lura da shi ba ya kamata ya gane ramadan wani wata ne na musamman tunda jibril alaihi salatu wassalam sai Allah ya sa shi ya rika saukowa fa daga sama ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su karanta alƙur'anin nan in Ramadan ya yi saboda mahimmancin zaman shi littafin Allah magana Allah a shekarar da annabi zai bar duniya alaihi salatu wassalam sai aka ga Jibrilu har sai da ya zo suka yi so biyu daga nan aka gane rayuwa annabi ta zo ƙarshe da duk Ramadan so ɗaya suke yi yanzu a ƙarshe ya zo an yi so biyu daga nan wasu suka fara ji cewa annabi aikin shi ya zo ƙarshe to amma wai yau ni abin da ke bani takaici mutum malam Allah ya taimake shi ya raya shi ya kai shekara arba'in ko ya kai shekara sittin wani har saba'in tamanin wani har ya wuce tamanin amma bai iya karanta ƙur'ani ba ko kaɗan kuma bai damu ba ba wai da ramadan ɗin ba ko yaushe shi bai iya ba kuma bai damu ba amma ya iya neman kuɗi ya iya dabara duk dabarar da za a samu kuɗi ya iya ko a ƙasar waje za a nemo su ya iya amma bai karanta Qur'ani ba kuma bai taba tsayawa ya tambayi kanshi ba yace anyawa ne ko ko ita ta tambayi kanta anyawance? wai wani wasan kwaikwayon ma da na gani wani shi da yazo yazo ai je wani wurin ya karanta Qur'anin ya ji bai iya ba sai matar shi bata ji dadi ba ita kuma ta iya na haka in an zo taro sai ta je wurin ita sai ta yi mukaddima Inna alhamdulillah. na hamaduhu ta gama ta jawo aya ta karanta to in fa shi bai iya ba matar shi ta iya to mun ji anan ta tsaya mai alahirawa zai tsaya mai kuma kai ma yi ma ka tambaya in kai ka iya ba ta iya ba in ita ta iya kai baka iya ba alahirawa zai tsaya ma wani mu daina kallon nesa mu kalli mu kanmu shi wannan haka yayi tunda matar shi ta iya ba komi duk inda aka zo kawai shi bari matar shi ta je ta yi ku gane abun in shi babu matar shi akwai to mun ji anan tun an je lahira kuma wa zai tsaya ma wani inda annabawa za su ce kowa ta kai shi yake ce nafsi nafsi don an je can kuma aka ce karanta sai matar shi ta je can ta karanta bai in ba batan basira ba har ka gane akwai amfani ita da ta iya har tana wakiltar ka ka ji daɗi to ka yi ƙoƙari ka iya mana kai ma in haka ne ku dole ku gane maganar nan wani yanzu shine ba matar shi izini ta je makaranta ta yi komi yana ji a cikin gidan za ta zai ji tana zuba karatun ƙur'ani, tana ta yi amma shi bai iya ba kai baka da tunani sau da mu daure mu gane abubuwan nan wannan fa abin da sa kuke jin ina muku maganan nan in aka zo irin wannan maganan da su matan na ce su gaya maku sai su ce ba su iyawa su bari in an zuwa gaya muku ni kuma gani kan wannan kujere ka tsallako ni ma tsallako eh eh to to ya za a yi da ni sani <laughs> ko ko za Allah ran mai tsallo ko tare ba kai eh wala wala wala dai da to ni ne na kan kujerar nan na sha eh ta faɗi kawai jiban ruwa na je zan ko tare mun fito waje ayya ka kara ma an murno ka gani ka za ka tsallako wane mutum ko eh <laughs> nan murno ya ce ina to sai su ce in gaya maku wallahi na gaya maku haka suke yi ce malam dan Allah ka taimaka ka gaya musu to aini na ma ji daɗi idan har sun ce in taimaka in gaya maku ya nuna ma kana zuwa nan kenan to wanda bai zuwa kwata-kwata shi ina zan tarbe in gaya mai aini daɗi ma nike ji in suka ce in taimaka in gaya maku ma na ji daɗi tunda kenan ya nuna ma kana ma zuwa akwai alaman ma in na faɗi ma ɗin ma za ka ji kenan kana ma zuwa nan to wanda shi kwata-kwata yana can majalisar hira ba ba ruwan shi da karatun to ya za a shi tare shi ji to amma muna gaya muku gaskiya ne wallahi mutumin da ya shekara arba'in ya je lahira bai karanta alkur'ani ba bai iya ba kwata-kwata wallahi ni dai har yau ban san abin da zai gaya ma Allah ba ni ban san inda zai sa hujjar da zan gaya mashi cewa in ce yau ita ce mutum ya je zai ce ai ga dalilin da yasa bai iya ba domin duk abin da kake tunani a duniyan nan daga ci sha neman kuɗin gidan duk menene dukkansu an baka damar ka yi su ne saboda wannan muhimmin abin da yake gabanka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin na haka manufan bautan nan ita ce kuma ba yadda za a kai bautan nan da kyau baka san ma littafin da aka aiko ai bautar da shi ba in baka yi Qur'ani nan ba ta yaya za a yi ka bauta ma Allah ku duba nan je da muke magana sirrin Fatiha fa ihdinas siratal mustaqim kawai aka ce abun da ke kunshi a karkashin ta malamin cewa yayi akwai wasu maganganun da malamai ma sun wahala wajen fahimtar su to kai da kaji zuwa ma makarantar kwata-kwata ya za'a malamai ya ce ya ce malamai ma sun wahala wajen fahimtar wannan sirrin da ke ƙarƙashinta ya ce amma gashi nan za a gaya muku yanzu to ya za a yi kai ba karanta ba ka je ka samu shi ba mutum ya zaman shi kawai abin da ya sani shi daɗin ya ce sha ya bacci to saboda me aka zo ka duniyan gaba ɗaya ba dan ka ci ka sha kai baccin ba ne dan ka ci ka sha ne ka ji daɗin bauta ta dalilin abin da ya sa ka zo duniya kuma in ka samu shekara arba'in an yanke ma uzuri hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل نتجاوز عن سيئات نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون كن جنة كما قلنا shekara arba'in kuma sau da haka in ka shekara arba'in ko kika shekara arba'in an riga an yanke maki hanzari in kina da hankali ma kamata ya ki zo ki zauna ki tunani ki sallama ma Allah ki komi ki kama hanya ki ta aiki kawai aiki tukuru amma ka zo ka shekara arba'in baka iya ma karanta Qur'ani ba sannan ka je ka ce kana da uzuri to saboda haka babban abin da mutum zai kalla me ka iya ko me kika iya na ƙur'anin nan kuma mutum ya dage a cikin Ramadan ya zama ya karanta sosai ya fahimci kuma me ake nufi wannan shine muhimman ma da yasa har ake yin tafsiri saboda ka san karantawan ka zo ka ji ana karantawa ka ji yadda za a karanta shi ka gane yadda ma'anan abin da kake karantawan ka samu fahimta ka fahimce shi ka gane tunda ba yaren mu bane da wasu ma sai su ta maganganu suna cewa ma bai kamata to kai da ba harshen ka ba su waɗancan da aka yi masu larabawa ne in an karanta masu ƙur'anin ma suna ji amma a lokacin ma akwai abin da ma ba su iya fahimta sai dole annabi ya fassara musu to mutumin da shi kwata-kwata bai zuwa makaranta ma sai da ramadan din to ya za a yi da shi shi ba dole a tara shi wani wuri a ce mashi to qur'anin nan gashi a karanta ka ji yadda ake karantawa sannan kuma yanzu ga abin da za ake nufi da maganan saboda ya gane tunda ba yaran shi bane wataƙila ko za a samu a dan samu wani abu da za a rabauta da shi amma in ba haka nan ba to za a koma rubdugu za a yi gaba ɗaya to kun ji abu na biyu shine ita'amu ta'am ciyar da abinci idan kana da hali ko kina da hali ka ciyar da abin da Allah ta tabaraka ala ya hore ma ko da mutum ɗaya ne kafin watan nan ya ƙare ka ga cewa ka ciyar da ko da mutum ɗaya ke ma ki ciyar da ko da mutum ɗaya da mutum zai zo kowa ya yi haka nan ya tunanin zai ɗauki nauyin ya ciyar da wani ko ya ciyar da da abubuwan za a ji sauƙi amma mutane su koma masu shi da yawa sun ƙi mai ɗan kaɗan ɗin ma ya ƙanƙame ya ƙi to shikenan wanda bai da komi kwata-kwata ba ya za a yi da haka ciyarwa yana daga cikin abin da ake so musamman a cikin wannan watan a ciyar inda mutane an yi ta magana sai su zo su ta kawo abin da su suke so na gaya muku nan cikin manhajin muslim da aka kawo da aka jero farko abin da ya fara yi ya kawo kama haka ya ce na farko abin da za a yi cikin ramadan wanda aka fi so ya ce wannan tilawa ƙur'ani tana ciki ciyar da abinci ta hanyar sadakoki suna ciki sannan ƙiyam yawan tsayuwa sallah sosai da daddare mutum ya yi da rana lafilfilin nan karanci ya zama na har ramadan ya ƙare rakawo'i sha biyun nan ba su kuce ma ba ko ɗaya sannan ga asham da ka ƙare yanzu ga tahajjud da za ka yi sannan bayan haka nan kuma sallar ta farilla ita ma ka yi ƙoƙari kada ka yadda ka bara harama a yi ta ta kana waje har ramadan ya ƙare wanda ya samu sallah guda arba'in yana samun kabbara harama aka ce sallah arba'in ka same su kana samun kabbara harama ba ta kucce ma ba ka amince ba za ka zama munafuki ba an amince ma mutum ba zai zama munafuki ba amma auna ka gani sallah arba'in kwana takwas kenan to amma wani shagalallen shi kuma har a gama ramadan din ko dai bai sallar ba ko ko kullun yi a makare shi kadai kakka bari sallar nan ta kucce ma kakka bari jam'i ya sulle ma a ramadan masifa ce ko ba a ramadan ba mutum yayi sallar nan ba a jam'i ba to min babu ko inda yafi masifa shine lokacin azumi ya zama ka tsallata ta sulle ma baka same ta a jam'i ba ko ka samu daga baya ka yi mata da ba sa zuwa masallaci ko kuma ba su samu dama ba to su kuma su yi ta a gidajensu akan lokaci na filfilin da aka ce a yi na gabani da na baya su tabbata suna yi wannan shi ne ita mace ba mai gadinta sai Allah tun da a cikin ɗakinta ita kaɗai ce sadda za ta yi sallan nan baka nan sadda za ta yi ba in ta yi in ba ta yi ba ka sani to sai imani sai abin nan shi ya yasa ake so tun sanda mutum zai auro ya duba wace ce yake zaton sallan nan ko gaban shi ko ba gaban shi ba tana jin tsoron Allah za ta iya dika yi domin wata in dai baka nan to ba ta sallah wannan kuma ka dan kanta tunda in kana nan kuma za ta yi su matan suka gaya man suka ce wata ashe ba ta sallah sai ta shinhida darduma a wurin sallan. kawai saboda a rika gani ana cewa tana yi ashe ba ta taba yin sallah ba sai dai shimfiɗa da duma to kaga wannan amana ce ta ci amana amma kuma kanta taimawa kuma bayan haka nan Allah ya ga dama ko ta mutu sai a tona ta ba ta salle ni nan na taba zuwa wata jana'iza wata rana aka sanar karfe a masallaci sallah asuba aka ce dan Allah jama'a akwai jana'iza amma karfe bakwai saura kwata na safe ana so a zo sai karfe bakwai za a yi mata sallah Shi kenan muka ce to muka koma muka je gida muka dan abin da za mu yi masallaci muka koma gida muka kikimtsa muka dawo na dawo wajen saura kwata na ga ba kowa ah na koma gida da bakwai ta yi na ce ina jin sai bakwai za a zo bakwai ta yi na ƙara dawowa so biyu ashe wani mutum yana hange na da ya gani ya ce assalamu alaikum ya ce malam ga ka zo ɗazu kuma ka koma ka dawo na ce eh ba nan bane aka ce jana'iza ya ce nan ne na ce to an ce karfe bakwai saura kwata a zo na zo bakwai saura kwata ba kuwa yanzu na zo bakwai kuma har yanzu ba kuwa ya ce eh ai matsala aka samu na ce to ya ce limamin gari ya zo za a yi mata za a yi abin nan a fito da ita sai aka fito daga cikin gidan aka ce liman matan nan ba ta sallah ce wallahi ba ta sallah idan aka tashi za a yi sallah kawai kowa ya dau buta zai alwala ita ma sai ta dau buta kaman za ta yi ta aje buta ta shige daki sai an gama sai ta fito ita ba ta sallah ita tana ganin mutane ba sani ba to yau Allah ya tona asiri ba ta yi saboda haka liman ya ce to ina mu da wadda ba ta sallah sai kawai liman ya tafi ni ma da na an ce liman ya tafi ni in tsaya sai to to liman ya tafi mu ma bari mu tafi mu kai tafiyan mu su suka sayar da suka daga wasu wallahi na ga muku a aikace kuma nan bin bas aka yi mai fatawa wani mutum ya tambaye shi ya ce ɗan shi ya rasu amma ya kira mutane su zo su yi mai sallah sun ƙi ya ce la haula wala quwwata illa billah har mutane lalacewa ta kai haka a kira mutum a ce mai ga ɗan uwa ya rasu a ƙi zuwa kai shi makabarta yi mai sallah kai shi makabarta Allah sauƙaƙe la haula wala quwwata illa billah sai ce amma dai bari in tambaye ka kai kuma saboda Allah dan nan naka yana sallah sai ce gaskiya imam baya yi baya yi ya ce wani lokaci sai dai ban sani ba ko kan yi shi kadai amma dai ni ba na ganin shi na yi na yi da shi ya rika zuwa masallaci a yi sallah yaƙi sai ce to ya dan uwa tun da bai sallah me ya haɗa shi da musulmi da za su yi mai sallah Allah ne ya bayyana sirrinsu ba za a yi mai ba ya ce kai ma yanzu tunda dai Allah ya kaddara ya mutu a cikin gidanka ne ba yadda za ka yi da shi ka nannaɗe shi haka nan kamar yadda ake nannaɗe abu ka ɗaukai ka kai shi can bayan gari inda ake yadda bola ka jefar da shi ka huta ba shi da amfani ka yadda shi inda ake yadda bola ba shi da amfani ba musulmi ba ne kunji sannan wani malamin kuma wata baiwa Allah ta yi mai fatawa ta ce mijina baya sallah ya ce me kika ce ta ce mijinta baya sallah ya ce ko dai wasa yake da ita ya yi wani lokaci ya yi wani lokaci ko kuma ya yi a makare ta ce kwata-kwata baya yi ita tun da ta aure ba ta gani ya yi sallah ba sai ya ce to masha Allah abin da ya sa dama na tambaye ki suna so in ji sosai in gano wasa yake da sallan ko baya yi akan lokaci ne ko ko kwata-kwata ne baya yi tun da kin ce kwata-kwata ne baya sallah to yanzu aurenku ya yanke ba aure tsakaninku ke kika yi tambaya zan baki ansa ba aure tsakaninku yanzu daga yau kada ya tadda ke a gidan ma ki ban masa gidansa dan ba musulmi kike aure ba ba gado tsakaninku ba komi in ya mutu ba za ki mai addu'a ba ba za a sa shi makabartan musulmi ba za a mai komi ba shine hukuncin shi ba musulmi bane tunda shi ba shi ya fatawa ba yanzu ke kika ne fatawa kin ji matsayin ki in kika ci gaba da zama gidan auren nan yanzu to kina zama da wanda ba musulmi ba tunda bai sallah kuma kin ce kwata kwata ne baya yi wannan shine hukunci to ku daure ku gane amma yanzu saboda fanke to wata mijin ko ko ko yake yi tana nan suna nan zaune ana aka gaya mana wata ta ce wai ta mijin ta ce su uku ne ɗaya ta ce ta tana magana sai ai ko gara ko mijin ku ɗaya ta ce ita tunda take so biyu ta taba ganin sallan mijin wai shi ma ranar idi to ta ga ya ɗau duma dai wai ya je idi sallah babba ƙarama da sallah babba ta gan shi ya ɗau duma to sana jin wataƙila ya je masallaci ita kuma ɗaya ta ce to ai gara raki ita nasu yau shekara su goma sha biyu tun da take da shi bata taba ganin yayi sallah ba amma saboda tana cin fanke a gidan kun ga ta zauna kuma abin takaici yau shine da za ka je gidan yau mata ta kai mijinta ƙara ta ce ɓarawo ne ko ta ce yana sata shi ɓarawo ne ko kuma yana zina ko yana duk za ka ji ta faɗo wasu laifuka ko yana shan giya sai ga mutane sun zauna suna ta magana kan wannan abin amma wai in ta ce bai sallah kuma sai shi kuma wannan sai zama ba shi ne matsala ba ai duk laifin da ya kai yau bai sallah ba daga nan duk waɗannan 'ya'yanta ne duk zai iya yin su bayan ba tunda da ya ƙi yin sallah duk zai iya yin wannan to amma wai sai su ce sallah to ai sallah wannan in yayi kabarin ku daya ke dai ba kina yi ba to kan shi yayi mawa in yayi kan shi yayi mawa ke dai in kin yi naki ina ki? ƙarya ne daga maƙaryata daga mutanen banza wanda duk bai sallah ba wani mu'amalar da za a yi da shi wai sallah kuma sauran saura da mi kuma saura da mi to amma aka tashi a wuri aka ce wai a bincika wai sai mutane wai sai su bincika kawai inda yake aiki ina yake samun kuɗi sai a ce yana da potential sky is his limit sky is his limit wannan zai iya zama gwamna zai iya zama shugaban ƙasa zai iya zama kaza zai iya zama kaza duk saboda 'yan duniya su duniya kawai suka sani zai iya zama amma bai sallah da zai zo ya rika haihuwa mutane annoba amma ba a damu da wannan ba sai a ce kawai wai zai zama wai wai wai sky is limit his limit shi saboda yana da potentiality zai iya zama wani abu zai iya zama wane ne zai iya zama wani abu amma bai sallah to me amfanin shi duk abin da zai zama a duniya me shi tunda bai sallah kuma menene amfanin a haiho da annoba an haiho sankara tun yanzu an zo an yi aure da sankara idan aka yi mu'amala da wanda bai sallah kamar sankara ne kana a mu'amala ka dauki dankali mai sankara ka jefa shi cikin sauran dankali kaga kwana nawa zai yi dan mun ka san sankara ko ciyan dankali to in ka samu mai ciyan nan mata suna buɗe buhu suka ga dankali ya fara yin wannan za su yi sauri su raba shi da sauran ko su yanke shi ko su yanka shi a saka a tukunya saboda in aka bashi ya kwana bakwai sai ya harbi kowa to haka wanda bai salla wallahi sai ya harbi kowa duk gidan sai ya harbe ki sai ya harbi duk ƴaƴan ku sai ya harbe su tunda bai salla. sai matsala ta same ku naka ku daure ku gane waɗannan maganganun suna da gayatu ahammiya musamman a Ramadan bai kamata mutane su rika wasa da maganar ibada ba maganar sallah to kuma ma in ma ba abun nan ba ai Imam Malik shi cewa ya duk wani rukuni na, na arkanul Islam ba a tsallake shi ai wani sai da wani idan kai kalmar shahada da za ka tsallake kalmar shahada ka je kai ta sallah ta yi sai ka yi ta daga nan sai kai sallah to idan kuma kana sallah to rukunin da zai biyo bayan nan sai ka yi shi shi ma ba tsallake shi za ka yi ba kuma kai ta yin wani shi yasa ya yi fatawa cewa idan mutum ya tashi zai tafi aikin hajji wasu suka yi mai fatawa suka ce suna shiga cikin jirgin ruwa su yi kwanaki amma ba su sallah sai ce to ina magana aikin hajji ga wanda bai sallah ba saboda haka tun da ba ku samun yin sallah ku ba hajjin har sai kun samu yin sallah sai ku zo kuma ku yi aikin hajji yanzu ana bita ana gaya ma alhazai ne cewa idan sun tashi sallah in suka ga jirgin su lokaci kaza to su yi jam'i taqdimi su gabatar ko su yi jam'u ta sai an yi musu magana sallan nan a nuna musu muhimmancin sallah domin kasa su tsallake rukunin farko su koma ko rukuni na biyu ginshiki suna harin rukuni na gaba ina maganan hajji ga wanda bai sallah kuma to haka fa ake kallo ku dole ku gane maganganun nan ya jama'a saboda haka kada a yi wasa da su a dage to saboda haka wannan shine kun gani shine nace cikin minhaj muslim haka ya kawo wancan farko ga ga karatun ƙur'ani tilawatan mutum ya rika karantawa yana gane yana tadabburi yana lura sannan ga ciyarwa sadakoki ga ƙiyamun laili mutum ya dage ya yi sallah sallolinsa na yini yana tsare su akan lokaci akan jam'i yana kulawa da nafilfilin da aka ce domin lokacin riɗimɗin ya ladarsa ake yi to sannan bayan haka nan kuma in mutum ya zo ya kafi ya yi umra to wasu sai su yi ta harin umra ita kadai su tsallake duk waɗannan ko ɗaya ba su yi ba sai su tsallake su ce su umra ce gaban su kuma ga umran nan yanzu da tsada to mu ce kada mutum ya je ba amma dai ga yadda aka jero abun da mutum zai samu ya haɗa duka gaskiya shi yafi in ka samu duka ka haɗa duka amma ba waɗannan gaba ɗaya mutum sai sai wancan ke ta hari to dai lada ake so ga abin da aka yi bayani na akai har cewa akai wanda ya ciyar da mutane a farkon Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'ikun sama gaba ɗaya su yi mashi addu'a tun daga farkon Ramadan har ƙarshen Ramadan ya ƙare. Raddaren Lailatul Qadari kuma a sa Jibril da kanshi zai mu mutum addu'a khasatan kai da kai wannan ciyarwa. Ba a ce za a yi mai umra haka ba, ba a ce ko mai jihadi ba a ce za a yi mai haka ba, ba faɗi waɗannan ba. saboda ciyarwa yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so sosai a cikin waɗannan kwanaki da zamu fuskanta wannan shine daga cikin sha'anin kuma magabata su magabata haka suka sha'ara rahimahumullah suna kokari suna dagewa cikin Ramadan su dage su yi azumin sannan su yi ibada kala-kala su karanta alkur'ani sannan kuma suna yawaita faɗin la ilaha illallah suna yawaita tasbihi suna kyautatawa duk abin da yake ɗa'a ne sukan yi shi ya shafi iyaye ko ya shafi yan uwa ko ya shafi abun nan ne da kyautatawa gaba ɗaya, da tausasa ma bayin Allah da kuma yalwata ma mutane wajen ci ko sha suna yin waɗannan wannan shine abin da Imam Zuhri ya faɗi rahimahullahu ta'ala shi ma akan maganan da yayi yanzu nan kaman wasiya ce ko kuma wata magana ce ta Imam Zuhri nake gaya maku ina wakilta imamu zuhri rahimahullahu ta'ala a madadinsa nike muku wannan magana domin abin da ya ruwaito ne yana cewa shi ma istikbalu ramadan yadda za mu fuskanci ramadan rahimahullahu ta'ala da sheikh dr abdulrazak albadri shi ya waɗannan maganganu mun isan muku da wannan saƙo muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya bamu iko wajen kulawa da abin da aka faɗi saboda haka wannan shine kusan ɗori ga maganar da muka yi jiya yanzu za mu ɗora ne sabo a inda muka tsaya je mun tsaya a kan namba nawa ne ma namba sittin da shida sittin da shida na'am sittin da shida ita ce ma hukumu siyamul musafir idan shakka alai menene hukuncin azumin matafiyi idan azumin zai bashi wahala idan misali mutum tafiya ta kama shi gashi kuma cikin azumi ya zai yi shine namba ta sittin da shida. aljawab qala allama muhammad bin salul uthaimin rahimahullahu ta'ala ga da malam ya da amsa akan wannan magana yace idza shaqqa alaihi sawm mashaqqatan mutamila fa huwa makruh idan ya kasance mutum zai yi tafiya amma azumin zai bashi wahala sai dai zai iya daurewa amma dai ya sha wahala sai dai ya daure amma ya ji wahala watakila da zai zauna ce ce kai yau azumin nan gaskiya ya wahalar da ni saboda ya sha to a wannan lokacin ya yi azumi makaruhi ne ba a so ya azumin nan ba da ya ƙi da shi ya fi saboda ba so ake wa mata ala alaikum fi min haraj ba a sanya muku kunci ko matsatsi cikin addini ba saboda haka sai mutum ya ajiye shi لأن النبي sallallahu الله عليه ra'a rajulan رجلا قد alaihi عليه nasu حوله ziham annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin wani mutum an masa inuwa mutane sun kewaye shi sun yi cincirundo sun kewaye shi fa qala ma hadha annabi yace ce me ya samu wannan mutumin aka yi masa haka qalu sa'imun suka ya aka bashi lab aka ce azumi yayi qala laysa min albirri as-siyam fi safar ya baya daga cikin da'a mutum yayi azumi a lokacin da yake kalin tafiya matukar dai in zai bashi wahala sai ƙi. ya fito ko to amma wa amma idza shaqqa alaihi mashaqqatan shay wannan shadidatan fa innal wajiba alaiha alfitr idan kau ya kasance wahalar da zai bashi wahala ce mai tsanani wadda har ana iya saranta illan tashi, ko ta sa wani ciwo ya taso ko kuma ma wata ila ya faɗi ya suma ko dalilin wannan to yanzu haram ne ma ya azumin dole ne ya ci abinci ya aje shi ya fi dole ne ya aje da annar rasul sallallahu alaihi wasallam lamma shaka ilaihin nas domin manzon Allah lokacin da wata rana mutane suka kai kuka gare shi annahum qad shaqqa alaihim siyam wato azumi ya ba su wahala sosai aftara sai annabi ya fara cin abinci dan su ma su ci ya nuna masu. ba abin nan ba thumma qila lahu inna ba'd an-nasi qad sama sai aka ce mai wasu mutane dai sun ƙisu sun yi azumi fakala ulaika al-usatu ulaika al-usatu waɗannan su masu sabo ne yanzu sun saba waɗannan sun saba waɗannan su ne masu laifi kaga kenan ba a so mutum ya azumi inda akwai tafiya wadda za ta sa ya tagayyara sosai amma man la yashqu alaihi sawm amma wanda shi ba zai sha wahala ba kamar yanzu misali tafiya ce ba nisa ko ko a jirgi mutum zai tafi babu wata wahala da yake ganin za ta same shi duk da ko jirgi ka shiga in ka sauka zai kaji dai ka gaji amma dai ba zai yiwu a ce kamar wanda ya tafi cikin mota abin nan motar ta roka roka wani ya tafi cikin roka aka kwatanta aka kwatanta tafiya shi ba gaba zai yi ba wanda ya hau dabba ba ya hau jaki ko ya hau doki ya tafiya ba za a kwatanta ba cikin rana da wanda ya hau jirgi ba za a kwatanta ba nisan tafiyan ma ba a kwatantawa to ya danganta ga irin yadda mutum ya kalla sai dai rikicin da za a iya kallo a irin wannan wurin sai mutum ya san ina zai nufa ko ina zaya idan zai tafiya yana ya ɗauka azumi ko a jirgi ne domin in ba sa'a ba kana iya tafiya baya ba kai gaba ba to kuma ka sha wuya ba gane ba idan yanzu misali ka ɗauki azumi a nan sai ka tafi can ka je ka tarar da inda can sai bayan da ka ci awoyi nan sai ka je can ka tarar yanzu gari ya waye kaga inda ka sauka can da su za ka yi amfani ba za ka yi amfani da garinku ka ce ai kai inda yanzu garinku ne da an sha ruwa ina inda kai sannan ka dasa ka dasa da su azumi eh to da za ka wace ka ɗauka eh? ai da abin da kaga shari'a ta yi magana akwai hikima ciki inda za ka ji shi shine inda yi baya inda ka yi gaba ka tafi nan ka ɗauka nan sai ka tarar can kana isa inda wurin ku ne yanzu da da azahar ne Ka isa can yanzu shan ruwa za a yi to kaga daga nan ba sai shan ruwa ba tunda can yanzu da hukuncin su za ka yi amfani to kaga sai yasa aka gaya ma tafiya Sau da in baka san wannan ba sai ka zo ka abin nan ɗinsu da abin nan ba ko da kake jin ai maganan taimama ai maganan shafa akan safa duk baka gane hikiman wannan ba dan baka tafiya wata ƙasar bane ai in ka tafi wata ƙasar ka tuna da lokacin sallah ya matso kuma baka da alwala kuma alwala za ka yi kuma baka san cewa ko akwai ruwan zafi wurin ko akwai wani abu in ka taɓa ruwan zafin nan yanda ka san an ɗauki wani abu an rafka ma a yatsa hannu haka za ka ji hannunka yayi sai ka yi awa ɗaya bayan ka yi alwalan nan hannunka bai komo naka ba gaba ɗaya ya kame to lokacin nan ba za ka gane amfanin shafa ba za ka gane amfanin da aka ce ai taimama ba in ruwa bai tabo so da haka kowane abu kaga shari'a ta yi magana a kan shi akwai wanda abun zai zama munasab da su wanda in an masu za su gano su ce kai gaskiya addinin na addinin rahma ne annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahma so da haka haka ake amr bin al-as wannan shi shi wannan dan abdullahi dan amr dan as ya taba tafiya da sabon manzo Allah aka tura su wani yaki wata rana sai aka je wani wuri sai ya zo da abubuwan mamaki ban mamaki aka gaya abubuwan ban mamaki sai aka koma aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abun ban mamakin nan da aka yi ga ruwa amma kuma sai ya ce kada wanda ya kuskure ya alwala kowa ya taimama su ba san wannan hukuncin ba suka je suka koma suka ce manzon Allah gaskiya su shugaban nan ba su gane shi ba saboda ga ruwa kuma ya ce a yi taimama sannan ga abu na biyu ga tsananin sanyi an ce a hura wuta ya ce kada hura sannan ga abu na uku kafirai sun gansu sun ruga an ce abi a kamo ya ce kada bi su abu uku suka ce su gaskiya shugaban nan ba gane shi ba shi yasa shugabanci ba karamin abu bane kuma ana son shugaba ya zama mai hikima kuma mai haƙuri a lokacin da talakawa ba su gane me kake nufi ba ko wani abu ka sa wakilanka su yi masu bayani ai orientation a faɗakar da mutane su gane sai ga sun gane ma ashe abin da suke tsoron kakkai masu din nan ashe maslaha ce saboda ai kai shugaba da aka dauke ka ana tunanin kafin mutane tunani kafin mutane hankali baka cewa to tunda ba su so bari kawai za su ji a jikin su wata rana ba haka bane ai ba su gane ba suka sa wakilan ka su yi masu bayanin muhimmancin ko manufan mu akan wannan mallan sani zaka fara bacci kuma na to saboda haka shi da aka ya shugaba aka ce za a yi sallah ya ce kada ai kada ai alwala kowa yayi yayi taimama yi sallah aka yi aka yi shuru amma ba shugaba ne dole a yi masa tunda an gaya mashi sam'an wa ta'a ake ma shugaba sannan bayan haka nan kuma gashi ya ce kada a hura wuta gashi wannan aka zo sai annabi ya ce ku tambaye shi dole akwai wata manufa da yasa ya ce ayi aka tambaye shi me yasa yayi wannan yace na farko dai ya rasulullahi wurin nan ana dan karan sanyi kuma na san wurin dama yanayin wurin sanyi ke gare shi idan mutane suka yi alwala a wannan wurin to fa karshen ta za su mutu saboda sanyi kuma an cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj saboda haka kaga ni ba na so tsananta aka ce ba dalla da wannan shugaba yace abu na biyu da nace ka su hura wuta na san akwai sanyi amma mutanen nan suna da ɗan karen ƙwaƙwalwa agalabiyan mutane zai zama an san adadin da in an hura wuta za a iya cewa mutum kaza ne za su iya zagayawa kowa ya ji wutan nan to idan muka hura wuta suka ga kashi ɗaya nan kashi ɗaya nan kashi ɗaya can kashi ɗaya can kashi ɗaya can za su iya estimating mu nawa ne za su iya gane adadin yawan mu za su ce in dai mutane ne kamar yanzu sanda aka yi magana annabi da ya tambayi mutanen badar da aka tura dan leƙen asiri ya je ya gano ba cewa aka yi kwana nawa raƙumi nawa suke yanka a rana ba aka ce raƙumi suna yanka kaman goma kaman kaza annabi ya ce to mutanen nan adadin su zai kai kaman dubu dubu da wani abu domin dole mutum kaza su za su iya cinye naman raƙumi ai da haka ya gano adadin su <laughs> to saboda haka su suna da hikima so da haka in an ga mutane aka ce ga mutane yana jin wuta to za a iya cewa wannan ƙarshen ta mutum hudu ne ko shida suke jin wuta domin su ne kowa zai samu wutan tun an yi kashi kashi kashi aka ce ga kashi goma kaga za a iya gano mutanen nan a ce to mutanen nan ba su wuce sittin ba ko sama da sittin kaɗan ko su ɗan ƙarasa kaiwa sama kaɗan ko sittin da biyar ko kuma a ce sittin ko sittin ba biyu irin wannan za a auna da haka sai ce in muka yi haka za su gane bamu da yawa yasa na hana a kunna wuta kowa ya lullube kuma da suka tashi muka suka gudu muka ce kada a bi su ai mun riga mun sa masu tsoro za su je su kai tsoro su ce an zo da wata runduna laki balalahun biya ba yadda za a yi da ta san yawa mu ba sau da aka yi su kai mana kusa da su labari a ce ku kiyayi manzon Allah ko ku musulunta ko ku bari in suka zo yawan su Allah ya san iya to muka bi su da gudu ai an ga iyakan mu kenan ga can ba mu kunna wuta ba sun ji tsoro nan kuma in ba mu bi su da gudu ba sun ji tsoro yanzu mun yi haka ne dan su kai tsoro sauran garuruwan ba san iyaka adadin da muka zo ba sai su badala aka ce mahadalla da wannan shugaba to kun ji amma mahalli shahid namu dai wajen taimama in ka ji masifar sanyi kakka yi alwala to ya dan fito to kaga balle kuma azumi inda za a yi har kai ga a mutu kada a yi in an yi zafin rana kamar garin su dan Borno in aka ji ana ranan nan kwakwalwa na tafasa mutum ya zuba ruwa ya zuba ruwa ya ji ruwan ma kamar an tafasa shi har mutum ya kai ga ana kwance ana ta ana ta ana ta mai fifita kada yayi ya bari lokacin azumi sadda wani yanayin ya zo wanda yake mai sauki sai yi Allah rama ba dai bacci kake ba ko bacci ba kake wun su minti kenan ka ka ci wun su minti mallan sani na? Ka Allah rama na mallan sani ya jawo muku wun su minti eh na? eh eh Tau, azama. Tau. Tau.

to mutum ya kyale shi saboda shi can annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sha a ai an kusa kaiwa ranar ta kusa faduwa a ga mai mutane ga sunan sun fara tagayyara sai ya daga kawai ya zo ya sha ruwa ya sha ruwan ma dan su gani su sha su abun nan dinsu saboda kada mutane su shiga cikin halin tagayyara Allah bai bai yi haka dan abun nan ba haka yanayi wanda aka ga mutum zai shiga cikin wani hali har ya kai ga ya kasa magana ko ya kai ga daga nan inda gida kake yanzu lokacin nan sai dai a lullube ka ne ma fifita to kaga abu ya kai tsanani ba za bai kamata ba sai mutum ya aje sai ya bashi sai gobe ya biya ko kuma wata ran ya biya haka ake yi to balle kuma in tafiya ta kama mutum shi yasa Allah tabaraka wataala yana sauƙaƙawa amma dai tunda ya wuce Allah ya mana gafara Allah ya karɓa kuma abin da aka yi ya fito ko amma man la yashqu alaihi shine shi wanda ba wahala zai tafiya fal afdalu kuma shi kuma an ya suma shi kuma abin da yafi sai ya azumin iktida'an shi ma bin nabi sallallahu alaihi wasallam kowane in ka bi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu kana kama qala Abu Darda domin da yace radiyallahu an yace kunna ai ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan fi yawmin shadidil har a wani ne mai tsananin zafi wa ma minna sa'imun a cikin mu ba wanda ya azumi illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa Abdullahi bin Rawaha sai manzon Allah ne kawai da shi da Abdullahi bin Rawaha suka yi azumi kaga ba a ce su ba san a wannan ba su wasu ji ba ko kuma sun daure su ba bai ba su wahala kaman wasu ba su kuma sauran mutane aka ce su aje to haka ake yi man adrakahu al-fajr wa huwa wa huwa junubun wa menene hukuncin wanda a cikin watan azumi nan ba ta 67 kenan a cikin azumi sai alfijir ya samu mutum alhali kuma mutum yana da janaba ba shi da tsarki kenan sai gashi asuba ta zo zai yi sahur amma ba shi da tsarki to wannan babu komi bai taba azumin shi ba sai kawai sai ya yi sahur bayan haka nan kafin sallah asuba sai ya tsarki ko sai ta yi tsarki sai a yi sallah bai da alaka da taba azumin shi wannan duk da wasu malaman suna ganin mustahabi ne mutum lokacin da yake da janaba to in bai samu yin wanka ba har zai ci wani abu to yayi alwala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudriku ai an Aisha wa ummu Salama radiyallahu anhuma duka waɗannan iyalan manzon Allah ne ummahatul mu'minin radiyallahu anhuma suke bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr manzon Allah al-fajr yakan tarar da shi wa huwa junubun alhali yana da janaba min ahlihi wanda ya samu daga iyalansa thumma yaktasilu wa yasumu sannan sai ya wanka kuma ya azumi babu wani matsala bai taba azumi ba wannan ba wai shigowa lokacin da da janaba ko da rashin tsarki shike nuna kamar yanzu mace ce lokacin alfijir kafin ya fito ta yi ta samu tsarki al'ada ta tsaya mata to ba sharadi bane sai ta yi wanka kafin alfijir ya fito a'a ta samu ta ci gaba da dafe dafenta ko ta ci gaba da cin abincinta ta gama tunda ta san ta yi tsarki amma gashi ba ta yi wanka ba sai bayan ta yi sahur ɗinta ta ci abinci lokacin da za ta tashi ta yi sallah asuba to sai ta yi wankanta sai ta zo ta yi sallah asuba ba sharadi bane sai da za ta dauki azumin sai ta yi tsarkin tukuna ina fata kun gane musamman mata ya kamata ku saurari wannan sosai ba sharadi bane dan ta samu tsarki sai dole in ta yi wanka sannan ta iya daukar niyyar yin azumi ta ci gaba da azumi a'a ta samu ta dauki ta daga baya kuma ta ci abinci ko ta yi sahur ta gama daga baya sai ta yi wanka saboda yin sallah ya fito ko ba wankan saboda a yi sahur ko saboda a dau azumi bane shi ko ba wannan ana iya daukar su a yanzu za ta yi wanka saboda sallar da za ta yi ta ba. ya fito wannan ya kare khasun bi siyami tatawwu wa laysa bi siyami yamin al wannan ya ke banta ga abun nan din azumin tatawwu'i amma banda na farilla to me kenan aka ce me ake nufi idan ya zama azumin farilla ne shi a lokacin dole ne mutum sai yayi niyan kafin alfijir ya fito sadda ya samu tsarki domin shi in ba ai niyya ba har alfijir ya fito na wannan yinin bai samu ba kun san ai bayan mun yi magana kamar misali idan ka samu labarin an ga wata haka ne ko to sharaɗinsa shine kai niyya kafin alfijir ya keto haka ne ko to ita ma macen da ta yi tsarki ita kuma lokacin abin nan ta samu tsarki ba wankan za ta yi ba shi kuma wannan ba wankan ne matsala ba a'a mutum ya ɗauki niyya kafin alfijir ya fito to shine zai ɗauka kawai sannan ba haka nan dan yawan kanshi daga baya ba matsala ya fito qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan magana ita take banta ga abun nan din tatawwu'i laysa bi siyamil fardi nan ba na abun nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tasumul mar'a wa zawjuha shahidun yawman min ghairi shahri ramadan illa bi idnihi wannan shike da wannan khas din fa na jikin wannan wato idan mutun ya zamana yana gari za a yi azumin nafila idan matar shi za ta yi azumin nafila to sai ta nemi izinin shi ta ce mai gobe ko ina son yi azumi ba wani abu da ya ce ba komi Allah ya karba mana in shi ma zai yi yayi in shi ma ba zai yi ba ya ce shi dai ba zai yi ba in ta tashi ta mai dumamen shi kawai shi shi gaskiya ba zai yi azumi ba yana da hidimomi gobe ke kuma na baki izini ki yi to sai na ji wani malamin yana cewa shi ma mijin ya kamata a ce sai ya ko shi ma yadda aka ce to wannan ba a ce haka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi magana yana nuna miji ne shugaba shi idan za ta yi azumi idan za ta yi azumi sai da izininsa sai ta nemi izininsa ya ce ya yarda saboda mi an ce idan ya kasance kuma shi ba azumi yake so yana da buƙatar ta yi azumi ta yi laifi to shi ko ba a ce mai haka ba sai shi na ji ya maida ya ce shi ma in haka ne sai ya nemi izininta to daga nan wa zai rika neman izinin wani kenan sun zama daidai ba gaskiya bane wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana son ya faɗi haka sai ya faɗi duka biyun yace ce shi ma in zai yi ya nemi izinin ta, ita ma in za ta yi ta nemi sa amma da aka keɓe ta ita kaɗai ya nuna shi ne shugaba ita ce aka ce ta nemi izinin shi in azumin nafila ne amma in na farilla ne kaga da aka ce banda na farilla ai ya nuna duka sun haɗe shi zai ƙi yin farilla ne to shi da za ta nemi izinin shi nan ne suka haɗe su duka wallahu alam saboda haka ni a fahimta ta mata ce ake nufin ta nemi izinin mijinta idan za ta yi azumin nafila ya ba ta izini sai ta yi in ya ce a'a kenan sai ta bari wancan biyayyar da za ta yi mai ta fita azumin ya fito ko shi ne nan aka ce manzon Allah ya ce kada mace ta kuskura ta yi azumi mijinta yana gari ko na wani yini sai da izininsa in dai ba Ramadan ba ne illa bi izini kuma wannan yana nan cikin sahihu ibnu Majah kamar yadda bayani ya gaba kafaratul yamin ai wannan sai kafaran da ake yi ta in an yi mutum ya kafara da azumi kafara an sha magananta yawanci kafaran rantsuwa akan yi kafaran rantsuwa ne a wuri biyu a rantsuwa kala biyu amma rantsuwa kala biyu ba a yi masu kafara rantsuwa ta farko da ake ma kafara ita ce yaminul birri ko yaminul hinsi idan mutum ya rantse ya ce wallahi zan yi sai ya kasa yi kafara wallahi ba zan yi ba sai ya yi kafara ya fito ko wanda ya rantsuwa ya ce zan yi sai ya ga abin nan ba alkhairi ba ne yin shi to ya yin shi ya kafara shi ya fi wanda ya rantsuwa ya ce wallahi ba zai yi ba sai ya ga yin shi ya fi alkhairi to ya yin ya kafara shi ya fi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai rantsuwa guda biyu waɗannan su ne rantsuwa guda biyu yaminul bir yaminul hins akwai rantsuwa wadda ita ba a yi mata kafara kuma babu laifi a kanta rantsuwar da mutane suka saba yi wadda ake ce mata lagul yamin mutum ya zo kawai wani abu ya ce wallahi abun nan haka yake ko wallahi ba haka ba ne? ya mutanen gida ya ce suna nan lafiya lau irin waɗannan rantsuwoyi an ce a bari la yu'akhidhukum Allahu bin lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul Shi shine aka yi maganan cewa fa kafaratu it'amu asharati masakin min ausati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw Hariru, raqaba da irin waɗannan faman lam jid fa siyamu thalathati ayyamin ay wannan faman lam jid ai fa siyamu thalathati ayyamin dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum gashi nan ma gaban mu da haka waɗannan shine abin da aka ce Allah wata ta'ala bai kawo mutane to kafaran ita lagawul yamin ne irin wannan wasu suka ce haka ummul na ta ce lagawul yamin ita ce rantsuwar da mutum zai rantse yana tsammanin abu haka yake sai kuma ya zama abun ba haka yake ba kamar misali wannan wurin yana da kofa biyu ko yana da gate biyu ai da gate din ha uku ne ma gate din nan wannan gate din mutum sai ya shigo ta nan misali yanzu ra'iz ya shigo ta nan ashe ya bi ta wancan gate din ya fita kai baka sani ba kai kuma ka hadu da shi can sai wani ya ce ina ra'iz ya ce yana nan cikin nan sai wani ya ce baya ciki fa sai ka ce wallahi yana nan ciki kai kuma ka baka san gate ya fita ta wancan gate din ba kaga a sanin ka yana nan kaga wannan lakul yamin kenan wasu wasu suka ce namiji ne sai ya sa kayan mata kai ka ga sadda sa kayan mata sai ka ce ka ga wancan namiji ne sai wani ya ce ka ya zai wannan a ce mai namiji ya ce namiji ne ya ce wallahi wannan mace ce kai ba ka san ya sa kayan mata ba ne shi kuma yanzu ba ya rantsuwa ba ne akan sifan da ya gani shikenan ko kuma macen ce ta sa kayan maza sai wannan rantsuwan sai daga baya ka zo ka ga ashe namiji ne mhm da haka ga a masallatai ai ana yin haka nan namiji mu mun sha kamawa lokacin kinkinan maza su zo su sanyo kayan mata su shige maza su shige cikin mata hadda niqabi a to me za ku ce ganin muke muke muke sa ido akan abu ta ai ba ai ba abu ba da Ramadan ma da Ramadan cikin Ramadan ni nan da aka yi kamun hadda ni nazo wajen inda aka kama mutum aka kama namiji ya sa kayan mata da niqabi ya shige cikin mata eh wata rana kuma su biyun ne suka zo suka shiga din suna so su shiga shi ma da Ramadan ne sai Allah ya sa ɗaya ashe kawai sai ya zo ko zai ɗauki ruwa abin da masu aka gane alamar namiji da aka zo kawai malam suka zuba da gudu aka bi su aka tsire masu gudu aka kamo dama ɗaya da ya ji haza kawai sai yadda hijabin ya ya tube shi yar kawai to wannan zanen in baka yi gudu da shi ba <laughs> aka aka aka dauko shi eh maza sosai da kayan mata sun shayi wallahi suna yi yesu sai su sa kayan mata su shige cikin mata mhm ai abun dole ne an tashi za a irin wannan abun akwai ranan da wata rana ni nike aiki ranan da daddare wajen karfe biyu ina cikin wata runwa cikin duhu cikin ina ina shan shayi ina ciki duhu dulum kawai sai naga wani ya fito sai naga wata yarinya ma ta fito kawai sai na kira wani kawai na ce mashi je ka zo nan duba gani da aka ja ka damƙo su dabara yayi kawai buta ya zo ya ɗauka da ya fito sai ya zo kaman zai alwala ya ɗau buta ya aje kawai can malam ba sai yarinya ita ma ta yanke daga sahu ta fito ba ashe sun yi shiri ne da aka damƙo su kawai yace aka ce ina za su ta ce wai za su je su gaida inna su na ce uban inna a rasa inna ta ku ita in bata zo masallaci ba sai karfe biyu za ku je gaishe ta na dare karfe biyu na dare na ce <laughs> kaji wani wani wai za su gaida inna kaji je iska wai inna za su gaida karfe biyu na dare za a je gaida inna ita inna a tada ita zanne wai gidan innata zai raka ta zai raka ta gidan innata za ta je ta gaida ta na taro su aka maida su cikin masallaci to wallahi na gaya maku kuma babanta na na cikin masallaci shi bai sani ba ta falle ta tafi babanta na na cikin masallaci to wallahi gaya maku amma yaran nan da yake da gaske suke yi wallahi sadda aka yi musu wannan abun na farko monitor, wallahi da aka dade aka kai kamar minti 30 suna ci tun ni ba san daga inda na fito ba ina zanne wurin sai suka ƙara dawowa za su tafi sai da sau dalilin da ya sa lokacin da aka kaɗa ta sai da aka je aka nemo wanda ya zo da ita a gaba ya ce shi ba ya ce shi wace shi duk garin nan bai ma da dangi bai da yan uwa ce to ita ta ce za su gaida inna har da wani zai raka ta gaida inna shi yasa in kuka ga muna wani abu tare da mata ana maganan karatu ana sa doka ba ba ku san yadda aka yi ba ku daina cewa ana ana tsananta mun san mun san abin da yasa ake tsananta wannan ba wani abu bane dan mu tattara wasu abubuwa wasu sai su bata ma wasu abun nan wasu mutanen kirki ne wasu kuma shedan ya dan fisge su to sai su koga ma wasu banna saboda haka sai mu tare shi yasa za ku ga sallan nan in muka zo yi sai mu ce in lokaci kaza yayi sai sannan suka zo a rufe gate kawai su koma gida dan a san ba su zo nan ba su koma inda suka koma ai a ina suka je saboda da can mun zo muna wancan markas din idan aka zo ta ran sai mun kusa gama sallan sai kaga sun shigo kuma da sun shigo sai bayi daga gida suke unisa <laughs> na ce ina ba mu yadda da wannan zuwan ba daga shigowa sai bayi ba za ki shiga ba lokacin kin ga kin yi latti koma gidanku wanda kuma suka shigo aka kai lokaci kaza ba mu bari a fita kuma sai an tashi gaba daya saboda in gida za ta yi mutane ma na gani sun san an tashi amma su a basu su fita ba dole ne su yi gidan ba ba za mu yadda ba sau da sai a tattare sai a tattare a yi iya abin da za mu iya yi tunda in an zo an ba mu amana ne in ko wanda suka zauna ne suka ce za su yi tikafi to su kuma ba shiga ba fita duk abin da mutum zai yi sai dai a kawo mai shi yasa dama muke badawa sai mu ce kowace in ta zo za ta shiga da sunanta da nambar wayarta da nambar wayan wakilinta kun babanta ne mu ji babanta ne ko ma wane ne kuma kafin a shiga sai an gwada wayan nan kada a yi mana bonono ina sai an gwada waya an ji tayi kai ne wane wane baban wance ko yayan wance ko mijin wance eh dalilin kiran ka ta zo ta ce za ta yi tikafi ne muka ce a kira ka a gwada ka san da wannan maganar na sani in wani abu ya faru za mu kira ka ya ce to shikenan to shikenan in ma burin burin aka yi mana dai mu ne mun yi iya namu dan an ta hada da wani shi shine kawun malam sani ah mata iya an so nan ban wani ce mai gashi nan ta san za a yi haka ce bari kai ne kawuna to wannan kuma dandan kansu amma dai mu mun yayin mu to kaji to shine sai kuma mu ce to kuma ba za a fita ba in suna da wani abu za a so musu su bada so musu can amma ba za su fita ba kuma to kaji yadda muke yi saboda haka ake yi ba a bari saboda kada shaidan ya samu abin nan to wannan shine rantsuwar da in an yi ta akan wannan kuskure sai a ce a yi kafara babu kafara to akwai kuma ta biyu ita ta uku ko ta hudu kenan yanzu ko wadda ba a yi mata kafara ita ce ake ce magamus ita ce rantsuwar da mutum da gangan ya rantse ya san ƙarya yake yi sai ya rantse an ce summiyat gamusan li'annaha tagmisu sahibaha finna an ce mata yaminul gamus saboda tana nutsar da mai yin ta a cikin wuta to ita wannan ba a yi mata kafara ta fi ƙarfin kafara ita idan mutum ya yi ta sai dai ta tuba ya ta tuba ya ta tuba in Allah ya ga dama ya karbi tuban in bai ga dama ba sai an mai azaba ita ta wuce ka ai mata kafara da wanda aka yi maka kafara da sauki sauki kenan ya nuna kenan an warware daga nan to ita ta wuce kafara ya fito ko to nan abin da muke magana nan da yasa aka kawo maganar rantsuwa saboda ana maganar azumi da yawa wasu in suka yi rantsuwa tashin farko sai su ce in sun karya rantsuwa sai su ce ba dai a ciyar da ai azumi uku bane kawai azumi uku ai kawai za a yi ba a yin azumi uku sai in an kasa waɗannan sauran abu shine matakin ƙarshe da za a yi shi yasa aka kawo magana kun gane ko saboda haka shi na'am eh ita wannan lagawuce ce ko kuma dai to in an ga dama za a ce mata ramus in an ga dama a ce mata lagol yamin amma kuma ai ko ita din ba an ce kada a riƙa yi ba tana ya ce hiyal halika ita wannan rantsuwan da ake ta wajen sai da kaya mutum ya riƙa rantsuwa kan sai da kayan shi yace ita mai ba albarka sunanta mutum zai ta yi amma gaba ɗaya ba zai albarka ba kaga ita ma ko ba ce za a yi kafara ba ba ta yi ja matsala ba tana ɗebe albarkar ciniki inda mutum zai ta rantsuwa har yau kana da abin sayarwa kan mutum ya ce maka sai ka rantse sannan sai ka ce mashi ba a ka shi, kamar ma abuna kawai ka tafiyarka su magabata baya da za su su rantse kan saboda abin da suke saidawa ko kuma su rantse saboda wani abu na duniya ku duba Abdullahi dan Umar ya taba sai da ya taba sai da bawa bayan ya sai da bawan nan wurin wanda ya sai da mawa aka ɗauki kwanaki sai ya dawo da bawan nan sai ya ce bawan nan yana da aibi sai aka ce a tafi wajen Uthman bin Affan lokacin shine khalifa a shari'a shin Uthman bin Affan bai san shi Umar bai san da aibin nan ba yace gaskiya shi bai san da wani aibi ba lafiya lau sai da mai da bawa kila wannan wani abu ne da Allah ya sa abu ya bijiro daga baya sai shi kuma mai saye yace ka sani yace gaskiya ban sani ba sai Uthman bin Affan ya ce mai Abdullahi dan Umar ko zaka rantse akan cewa baka sani ba yace ba zan rantse ba saboda abin duniya yace shi in bawan yayi mai ya rike a haka in bai mai bai dawo man da bawa na in bashi kudin shi akan sai na rantse ni ba zan rantse ba saboda wani abin duniya in rantse da Allah yace ba zan yi ba sai mutumin nan yace shi zai dawo mai da bawan shi ya bashi kudin shi ya sayi wannan bawa dirhami dubu takwas ya dawo mai da dubu takwas ɗin shi shi kuma ya miƙa mai bawan shi shi ya maido da kudi aka bashi aka ba ya mai da bawa aka bashi kuɗin shi ya ce bawa ya koma cikin gida bayan nan sai ba wani ya zo yana ta roƙon shi ma ya taimaka ya sai da mai da bawan shi irin shi yake nema ya ce kai ba sai da zan yi ba yanzu ma wani sai gashi gashi ya ce shi haka yake so to sai sai ya saya dubu sha biyu ya ka gani malam sani man taraka shay'an lillah awadahu Allah ma huwa khairan min duk wanda ya bar wani abu saboda Allah sai Allah ya musanya mai da abin da yafi wannan kaga yanzu sai da ya ci fariba rabin kuɗin kenan an saida dubu takwas an da mai da shi yanzu ya saida dubu sha biyu ya kaga bambanci to har yau har gobe haka abun abin da yasa ma suke faruwa can ake gaya mana dan mu san abin haka yake duk wanda ya yi saboda Allah Allah zai ba shi mafita to shine nan akai magana yajibu an na'lama anna siyama thalathata ayyamin kafaratul yamin la yajuzu illa liman la yastati'u an yut'ima 'asharata masakin aw kiswatahum aw itqu raqabatin liqaulillahi tabaaraka wa ta'ala ya zama dole mu sani cewa yin azumin kafara na kwana ukun nan bai halatta ba sai ga mutumin da bai iya ciyar da miskinai goma farko miskini goma mutum zai ciyar idan ya karya rantsuwa ko kuma ya tufatar da su ko ya ‘yanta wuya to in babu wannan shine na ƙarshe sai a yi azumi kwana uku to wasu sai su kawai da an zo kawai aka yi maganan fara rantsuwa su ce ba azumi kwana uku ba ne kawai ba da su ake farawa ba su sai an gasa ko ɗaya cikin waɗancan sannan ake in ko mutum ya yi haka nan zai iya yin waɗancan sai bai su yi ba ana bin shi bashi sai an je lahira kuma da za mu gane wannan ku diba fa wani daga cikin magabata da ya tashi ya ɗebi wasu maƙudan kuɗi ya yi wasiya da su ya ƙara ɗiba wasu maƙudan kuɗi ya ce a ciyar masa da miskinai sai aka tambaye shi menene wani ya ce zai iya yiwuwa a kowace rantsuwa da na yi na mance saboda haka na yi kafara kafin in je kai magabata fa shiri suke in za su lahira ya jama'a saboda haka ya ba da wannan maƙudan kuɗin ya ce zai iya yiwuwa ya taɓa yin rantsuwa ya ce zai yi ko bai yi ba to wannan su zama mashi kafara to mun ko yanzu rantsuwa nawa zaka tuno wanda kace zaka yin ko kace ba zaka yi ba kuma ka rantsi ka karya kuma baka kafara ba kana jin in kai ka mance shi ya mance bai abun wa alaikum assalam eh zum eh duk mun yi maganar su baya cewa ita wannan ciyarwar da aka ce ayi ta rana daya kuma dafaffe ko kuwa ɗanye ya danganta wasu suka ce idan ka ba da ɗanye sai ka ba su rabin sa'i ka ba kowa sai kuma ka haɗa da abun miya idan kuma ka ga dama sai ka ba su dafaffe su ci su ƙoshi kawai to amma tun da goma aka ce in ka taro guda goma kawai ka ciyar da su rana ɗaya an gama guda goma adadin ne kawai ba kwanaki ba su adadin miskinan ne goma ba ciyarwa kwana goma ba a adadin ai shi yasa aka ce awi amu asharati masakin saboda aka, ashara din ta koma akan ciyarwan ne adadin ciyarwan ne ba adadin abun nan ba adadin miskinan ne ba adadin ciyarwar ce za a yi ta kwana goma ba saboda aka, su miskinan ne guda goma in aka ciyar da su rana ɗaya kawai an gama shikenan in ko ba a samu ba sai biyar aka samu aka ciyar to an ciyar da biyar saura biyar gobe sai a ciyar da su su kuma shikenan an ciyar da goma shikenan na'am eh kun su ma suka dawo gobe kuma yayi tunda ba rana ɗaya bane su miskinin biyar sai aka ciyar da su yau sai gobe ma sai suka ƙara dawa sai suka ƙara ci su bi shikenan yayi ai kaga abincin da suka ci yau ko da iri ɗaya ne ai ba cin ba cin rana ɗaya bane sun ci yau sun kuma ci gobe aka samu adadin su goma dama adadin su ake kallo na'am a'a a aka yi masa zama ɗaya kawai suka ci suka ƙoshi kenan ba sai an ciyar da su da safe da yamma da abin nan ba ba haka ba aka ciyar da su kawai rana ɗaya suka ci inda da dare ne aka ga dama aka ciyar da su shi kenan, inda rana da yamma ne aka ciyar da su kamar dai ciyarwa mai azumi aka ciyar da su wannan shi kenan. ya fito to saboda haka shi haka za a yi saboda haka aka ce la Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah tabaraka wa ta'ala baya kama ku da abin da kuka kuka kuka yi bil lagwi fi da rantsoyin da kuka yi na lagau a rantsoyin ku walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman amma yana kama ku da abin da kuna sane kuka kulla shi ya zama rantsuwa rantsuwa wadda take ta kullu kaman ka ce ba za ka yi ba ko za ka yi fa kafaratuhu in an yi wannan aka saba ciyarwar shine it'amu asharati masakin shine a ciyar da miskinai goma min ausati ma tut'imuna ahlikum daga mafi tsaka-tsakin abin da kuke ciyar da iyalin ku da shi aw kiswatuhum ko ku masu tufafi to nan wajen tufafi ne sai malamai suka ce idan maza ne sai an yi masu karancin tufafin da zai ishe su sallah naka idan kai mai doguwar riga da wando ta ishe shi amma idan mace ce sai an yi mata wando da doguwar riga da hijabi sannan ya ishe ta sallah dan in ba haka ba ita ba za ta iya yin sallah haka nan ba to in aka ɗauki bangaren mace sai an hada da wannan shi ko namiji da an mai taguwa da wando ta isa dan kayan da za su isa sallah kenan da abin da aka sani na tufafi na kaya kada mutum ya je ya sawo buhu tunda yanzu ba ma sa buhu ya zo ya ce to tunda haka ne shi dai ba an ce kaya bari ya samu wani ƙwararren tele ya ɗinka masu buhunna ya ce ya yi masu tufafi ba za a yadda ba na'am cewa su yi barazani ko ko irin yanzu yaran in dai ciyar da su za ka yi in dai suna buƙatar abinci ka ciyar da su ba komi su ma miskinan ne ai ba abinci suka je suna nema ba kai ba ruwanka in dai ka zo ka ba su abinci kaga sun yadda sun ci a matsayin suna buƙata ka gama ka gama naka kenan. sau haka wannan kenan sau da mutum ba zai zo ya ɗauki abin da ya ga dama ba wanda ya san ba a sutura da shi ya ce ai da can in an yi in samu buhun ma ya yi to yanzu ba ka nemo buhun algarara ka dinka mutane ka ce su sa ba za su sa ba so da haka baka ba su tufafi ba sai ka ba su abin da karanci ba a ce shadda mai tsada ba za ka je kai musu ba in tufatar da su da haka mata ba dai kai musu karancin abin da aka san suna suna sawa ya zama sutura ce in za su iya yin sallah za su iya yin sallah da shi to an tufatar da su kenan aw tahriru raqabatin ko kuma yanta wuya to yanzu ba bayi balle a yanta to fa man lam yajid wanda bai samu wannan bane wasu ya mu thalathati ayyamin sai azumin kwana uku zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wannan shine fa kaffarar rantsoyin ku duk yayin da kuka rantsi, idan kuka rantsi sai kun yi wannan fa idza kana la yastati'u thalath idan mutum ba zai iya yin guda uku nan bane shine al-it'am wato ciyarwa wal kiswa ko tufatarwa wal itqu ko yantawa fa innahu yajibu alaihi an yasuma to shine ya wajaba akan shi ya azumi ya fito ko na saba'in daidai an abdullahi bin umar anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal abdullahi dan umar yana cewa as wal qur'an wato azumi da alqur'ani yashfa'ani lil abdi yawm al qiyamah za su ceci bawa ko baiwa ranar lahira Allah ka samu daga cikin wanda ƙur'ani. da azumi za su cece mu ɗanan lahira bi mannika wa karamika innaka waliyu zalika wal qadir alai to ashe kenan kun gani kau idan dai har an ce azumi ana so ya ceci mutum ko ƙur'ani ana so ya ceci mutum ya nuna dole sai an yi aiki tukuru wajen kulawa da abin da zai sa su ceton nan ba kawai mutum ya ji haka nan kawai ya yi su yadda ya ga dama ba qur'anin nan dole shi yasa ake so da ramadan mutum ya bada lokaci kamar yadda maganar can ta imamu zuhuri ta yi ya ce mafi girman abin da ake so tilawatul Qur'an wai ta'amu ta'am da ciyar da abincin nan da za a yi sannan ba haka na abubuwan da suka biyo baya su biyo baya na yawan tahlilat da tasbihat da tahmidat da takbirat waɗannan suna da gayatu ahammiya azumi zai zo ranar lahiran nan ko Qur'ani shi zai fara yaqulul Qur'an Qur'ani zai ce ai shi azumi aka fara sawa gefe aka ce ya ƙulu siyam ai rob wato azumi zai rika cewa ya ubangiji mana'atuhu ta'am wa shahwati bin nahar fashaffi'ni fihi azumi zai zo yana cewa ya Allah na hana shi cin abincinsa na hana shi sha'awoyi duk abin da ake sha'awa an tare shi bin nahar da rana fashaffi'ni fihi ya Allah ka bani ceton shi ko ka bani cetonta sai Allah ya ce ya ba su ceton nan kaga kenan da azumin nan da alqur'ani qur'ani magana Allah ne tabaraka ta'ala saboda haka azumi kuma ibada ce daga Allah da Allah ya bada umarni to Allah in ya ga dama zai mai da su kaman wata halitta wanda za su zo su nemi ceto kamar yadda aka gaya mana alqur'ani suratul baqara da ali imran ana maida su ranar kiyama kal ghamama tani aw za su koma kaman wasu gizagizai ba za su gushe ba suna kaiwa suna inuwa suna kaiwa suna komowa har sai sun ceci mu abocin karanta su to yanzu a ce mutum bai karanta Qur'ani ba wai kai shi asara babu ba yadda za a yi mutum bai karanta kuma ba za ka yi yadda ka ga dama ba ka je kai ta ja yana ja dole sai ka koya innal ladhina yatluna kitaballahi wato a'a ya atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi Waɗanda muka ba su littafin nan sunan suna karanta shi yadda ya cancanta kuma suna aiki da shi tilawan nan ibnul qayyim a cikin miftahu daris sa'ada cewa yi tilawa ba ana nufin karantawa kawai ba bane a'a mutum ya karanta bi dabburin wata tafahumin mutum ya karanta da lura da fahimta sannan kuma bayan haka nan wa sam'in wa ta'a mutum ya ji kuma ya biyayya ya ɗa'a abin da aka ce din ayi yayi yayi to shine ka karanta Qur'ani to waɗanda aka ba su littafin nan suna yin yanda ya cancanta game da shi ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne kaɗai waɗanda suka yi imani da shi wa man yakfur bihi waɗanda suka kafirce ma Qur'ani suka kaurace masa fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne taɓaɓɓu sun yi asara taɓaɓɓu ne su ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu wannan shine wani wurin aka ce innal ladhina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karatun littafin Allah nan suna bi suna bin abin da ke ciki waɗannan sannan wa aqamus sannan suka tsaye da sallah kuma wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar daga abin da aka basu kuma kaji sun karanta qur'ani ba shine zuma maganar da aka yi ba innal ladhina yatluna kitaballah Lallai waɗanda suke karanta littafin Allah wa sala sannan suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga cikin abin da muka ba su kuma sirran wa alaniyatan a boye da bayyane yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan waɗannan su ne suke kasuwancin da babu babu asara ciki liwaffiya min mene ma aya liwaffi a samu ayar mana yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wannan an masu haka ne liwaffiyahum ujurahum saboda Allah ya cika masu ladas ana so a ba su ladas cikakka wa yaziduhum min fadlihi kuma ya ƙara masu ma daga falalarsa ashe kenan wanda ya san wannan baya da za a yi wasa da Qur'ani sai ka yi shi ma kai sallah sai da aka yi umarnin karanta shi sai aka yi maganar sallah saboda aka ka karanta ki karanta ki koya in baka iya ba ka koya har yanzu wanda ya makara shine wanda bai fara ba wanda ya makara shine wanda bai fara ba malam sani wanda ya makara shine me wanda bai fara ba kuma mun bude maku bonus gara basa da zaka samu muka ce da za ku rika zuwa da wuri da azumi yanzu mata har sun gama nasu tsarin jiya nan ina jin shugaban masu karatunsu jiya ne ko shekaran jiya yaushe ne lahadi ko lahadi ne shekaran jiya ne ina jin ita ta yi magana sai ta ce masu to ga tsarin da aka yi na maganan karatun alkur'ani ta ce in za ku iya zuwa karfe takwas wannan karan karfe takwas ne lokacin zuwa za su zo su yi ta yin musaffa shine su zo su faru ta karantawa ta ce abin da ya sa mu mata ina ji amma ita ke magana ta tara su an tashi mun gama karatu mun yi sallah ta juya ta masu magana ta ce abin da ya samu mata muna da hidimomin mu da yawa idan kika zauna a cikin gida wata ba ita iya ba wata kuma ba za ki samu dama ba ne wata mutane za su zo su hana ki wata kila yara su hana ki amma in za ki iya daurewa ki fito karfe takwas mu zo mu yi musaffan mu daidai inda kike so in kin ga nama ki shiga nan in mun zo mu ayi yi na gaba daya ana yin na gaba daya a ta karantawa ana ansa ai ta karanta har sun kai wajen su uku idan wannan ta karanta ta karanta aka kai inda ta gaji sai ta tsaya sai ta ba wata ita ma ta ta karanta suna amsa bara sai da suka sauka suka koma suka dawo to kaga wannan an taimaki duk wanda ba za su iya karanta su kadai ba gida koko ba za su samu dama ba yanzu kin taho kuma in kika zo kika zauna a cikin masallacin nan daga wannan lokacin mun karantar nan Sheikh Wahid Abdulsalam Bali sai ya ce mutum duk wanda zai shiga ya shigo da niyyar itikafi in ba masaban malikiya ba su kadai ne suka ce itikafi karanci sai kayi kwana guda da yini sannan ka samu amma sauran malamai wasu suka ce in kai awoyi ma a masallaci sunan ka mutakif amma shi imamu na malik sai ya ce sunan ka mai mujawara mujawara daban itikafi daban saboda ita mujawara za a iya yi ko babu azumi shi kuma wannan sai da azumi to kuma sai da adadin kwani shi ko wannan suka ce a ina in dai ka dauki awoyin nan kai niyan kawai tikafi za ka yi tikafi to kai ma kuma maza ba sai ka zo ka dauki ku ɗauki naku ba akwai alarammomi da yawa sai a zo lokacin shi alaramman ma da ke karatun yawancin shi ma aka yi muka yi tafsiri wata rana ne yake shiga ofis ya zauna shi ma saboda kada ya ta tafiya balle yanzu halin rayuwa da ke da wahala saboda haka in aka yi nan zai tsaya to karfe uku idan aka zo kuka zo ko karfe kuka yi ta musaffa kana ta yi za ka samu ka karanta inda ake kake bata za a gyaggyara ma za a gyaggyara ma su can inda suka ci gaba halaqat suke da ita in ramadan yayi halqa suke da ita in ka ga dama ka shiga halkan izu goma in ka ga dama ka shiga ta ashirin in ka ga dama ka shiga ta har karshe saboda haka wani ramadan ne in kai goma wannan shekaran idan wani ramadan din ya zo ba na goma za ka shiga ba na ashirin za ka shiga kafin azumi ka gama wannan baɗi in aka yi sai ka shiga na talatin da haka sai ka ga ka iya ƙur'ani ka gama duka kai ma ka karance shi ka gama tun da gaban malami kai ba yadda za ka yi ka iya karatun ƙur'ani wai dan kana ji a kasar kaɗai in alƙur'anu bi talaqqi ana koyan shi ne ta hanyar kana ganin mai karantawan kana ganin me yake faɗi ya yake yi amma kai kaɗai ka je ka koya dan ka iya baƙi ba zai yi ba garu mumkin abadan ba zai yi ba dole a haka aka samo shi kamar yadda jibrilu ba sau koma annabi da shi kawai aka ba sai da ya zo ya karanta ma fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana haka aka yi masa saboda jibril ku kalli dai da manzon Allah Allah ya yi shi mai kwakwalwa amma duk da haka sai da jibril ya rika karanta mai qur'anin shi ma yana bi yana ji da yana ma in ya karanta mai sai ya rika maimaitawa sai aka ce a'a ka saurare shi kawai in ya karanta ka ji za a kuma jefa ma shi a zuciya kai kuma ka rike sannan kuma a zo a yi ma bayanin kuma mu yi ma bayanin me muke nufi annabi ana karanta mai qur'ani yana riƙewa kuma Allah na bayyana mai me yake so a cikin wurin to sannan wani ya zo ya ce shi ba ruwan shi da sunna kuma ya zauna lafiya wannan bayanan ba a cikin qur'anin aka yi su ba fahimtar da annabi aka yi su to shi kuma sai ya bayyana mana ta hanyar sunna ga abin da Allah ke nufi to kai ma in ka samu wannan ka samu babban abu ka zauna ana karantawa kana ji ana nuna ma ka karanta ana iya zuwa a ce maku karanta a ji ya gyaggyara inda ya gyaggyara ina gaya muku ne ba gayya muke wai dole ba neman abin muke ba dole wai mun rasa yadda zamu yi ba ana gaya muku ne saboda fa'ida su can haka suke yi halakat ake yi a samu mutum ya koya sai ya zama in kai ramadan uku ko ramadan hudu ka iya duka ka gama ka haɗe kai ma shikenan ka iya in ka ɗaukai dole ne ka yi kuma ka samu abin da za ka samu kafin ramadan in kai kadai ne kana fara karatun nan ka ji hawaye sun kam sai ka ji kai kai kunnen kana dama kuma ga wayar ka kusa da ita da kai kana buga qur'ani tana bugo ma da ta bugo ta bugo ta magana in ba ya sa'a ba daga nan ka rufe qur'anin ka tashi zambur kai tafi dan gama amma mu nan muka zo muka ce kashe ta in ka ki kashewa ta motsa buhun siminti kaga daga nan dole ka kashe ka shuru mhm mu da an zo dole da doka ba yadda za a bari ku zo wurin karatun ku ta surutu in an ɗauka minti talatin za a yi minti talatin za a yi ana karatun ka ka samu to haka su mata suke yi kuma matan nan fa da kansu suka tsara ma kansu wannan abin ba matsa musu muka yi ba ranar juma'a kuma da muke tafiya da da wuri in mun tashi da mun tafi da wuri sai mu bar su kuma sai a ɗebo ƙura'anan kuma a kawo malam sai kuma su raba kowace sai ta je ta shiga inda ta ga dama in can goma ne in can kahafi ne in nan bakara ne in nan ina ne kowace ita za ta je ta shiga inda ya kamata ta shiga sai su taru su yi ta yin abin su abin burgewa mala. da ina da kuɗi ai da wata rana duk sai ne masu kayan sallah wallahi da duk wani da da duk sai ne masu kyauta da sallar nan ce to masu karatun nan wannan karin bana gaba ɗaya kawai ni ne masu a ringizon alheri kawai saboda daɗin abin da nake ji wallahi ba karamin daɗin abin da nake ji ba musamman masu yi masu karatun nan ba ba ba abun nan bane amma su da kansu irin abun nan da kuke ji ana cewa mutatawwi'at ne masu tatawwi'i ne ba ba kuɗi ba abu ake biyan su ba su ne da kansu suka ba da lokacin suna yin wannan abu saboda su taimake yan uwansu to kun kuma maza fa ya kawai ka je can bakin titi kai ta dariya in ka sake kai dariya da yawa wallahi sai kai kuka a can sau da haka azumi saboda haka azumi yana gaya mana wannan shi a Qur'ani ga abin da azumi ya ce wa ya ƙolul quran shi ma Alƙur'ani haka yake cewa mana a tuhun nauma billayil na hana shi bacci da daddare kuma saboda daddare ya yi ƙiyamun lai ya yi tarawe ya gama tarawe ya tashi ya yi ƙiyamun lai ko shi ke ja ko shi ake ja ana yin ana ta yin waɗannan abubuwa ko ka zo ka ce ai baka samu ka ta karanta da kanka ba matuƙar ka samu ka yi tarawe ka samu ka yi tahajjud ai shikenan ba dai an karanta ka ji ba shikenan malam ka kwashi alkhairin da ba shi da iyaka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu qala fayushfa'ani da sun faɗi haka sai Allah ya ba su ceto ya ce na ba ku ceton waɗannan bayi ku kai qur'ani na baka ahalinka kai ma azumi na baka ahalinka to wanda bai yi ba fa ina ganin ya isa haka nan mun shiga ma da yawa sai mu tsaya akan magana Rajab duk da cewa Rajab din ya wuce amma tunda magana ce ta ilmi sai magana akan abubuwan da suka shafe shi insha Allah tabaraka wa ta'ala falnaktafi bi hadha in qaddara Allahu lana al-baqa nuwasil nan ma ta 71 da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ya kusa karewa ma littafin ko mun gama shi insha Allah sai kuma akan zakatul fitri wanda za a yi muna so duk mun gama su insha Allah kafin a fara azumi sai dai kuma mun yi shawaran abun nan ba insha Allah muna fatan za mu fara azumi a tafsir ranar litinin da izinin Allah ranar litinin mai zuwa kenan ko wannan abun nan ba rana ita jiya kenan ita yau ko rana ita yau rana ita yau yau ne litinin ai rana ita yau insha Allah ta'ala saboda muna sa ran ne ba fara azumi ranar litinin ba to insha Allah ranar talata kan wannan tabbas ne da izinin Allah muna fata Allah ya kai mu mai kai mu lokacin insha Allah muna farawa da karfe bayan an yi la'asar muna gamawa a kafin magariba zuwa abin nan kamar wajen biyar da rabi ko shida saura insha Allah ta'ala saboda wasu na cewa ana matsewa da yawa to ba mu so mu rika matsewa din sosai saboda kowa in an gama ya koma gidan shi ya sha ruwa can to wannan shine insha Allah amma mata su kuma kamar yadda aka sani wurin ba zai dauke mu ba idan muka hada maza da mata lokaci ba zai yi ba shi yasa ake yin na maza bayan la'asar ake yin na mata shi kuma bayan sha ɗaya na safe kullum ake yi na mata su ma na maza kullum ake yi da izinin Allah shi kuma sha ɗaya ne lokacin farawa amma suna zuwa da wuri kamar yadda muka ce karfe takwas ko karfe tara ya danganta ga sadda kowace ta gama abin da take yi amma dai wannan lokaci ne a buɗe idan aka zo zuwa wannan lokacin mukan bar su su yi tafsiri su ma su yi karanta akwai littafin da suke karantawa kama akwai littafin da suke maraji'a na ala ayi halin tamut wannan maraji'a suke yi to kuma akwai baiwa Allah da take masu littattafan fiqh suna muraja'a na fiqh shi ma na masail da ya shafi mata ita ma akwai wadda take yi sannan kuma ga musaffa da suke na alqur'ani suna yi saboda haka suna da lokaci har zuwa wajejen karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya daga nan insha Allah sai kuma mu fara tafsir nasu yadda muke yin tafsir ɗin nan shine duka aisarut tafasir muke karantawa amma mata muna tunanin wannan karan zai dan canza kaɗan saboda su littafin tafsirin su biyu ne ake yi ana yi masu aisarut tafasir ana yi masu wa raddul azhan ranan asabar ana radul azhan ranar alhamis ana yi masu wannan wannan din wato aisaru tafasir to muna tunanin wannan karan zamu raba ne idan ranan abun nan yayi ranan asabar yayi sai mu ci gaba da radul azhan din mu kamar yanda muke masu ko kuma mu raba kwanakin idan muka dauki wannan kwana hudu sai mu dauki wannan kwana uku saboda kowane akwai fa'idojin da ake samu a ciki saboda littattafan su ne duka to su ma ta haka mu yi musu insha Allah ta'ala mu yi musu radul azhan a kwanaki kaman guda uku sai kuma a yi aisar tafasir shi ma a kwana hudu a cikin sati dai mun abun nan ko kuma mu raba inda dai ya kama da haka mu yi in mun yi waɗannan kwana kwana kaza sai mu yi wannan kwana kaza saboda kada mu rika cewa gobe wannan za a yi gobe wannan za a yi kuma abin ya hargitse wata rana wani ce manta ya rika ɗauko littafin jiya ya zo da shi na yau to muka ce kwana uku radul azhan ko aisar tafasir kwana hudu in muka gama kwana hudu kwana uku kuma sai mu yi radul azhan na mata kenan amma na maza aisar ta wai halima me yasa ke mana surutu kina ganin kuma dauke wuta ke ce mana ban ji magana ki bane saboda haka waɗannan abubuwan haka ake yi a tafsirin mata gashi nan kuma na maza ga yadda abun nan kamar yadda na ce mata littafi biyu ne ni ban ce maki maki ki nemi kuɗi ba ki kyale su ji abin da nake cewa yafi min muhimmanci ne akan wannan kina mana surutu kuma kin ce ba ke bace saboda haka idan aka zo eh, idan aka ɗauki kwana hudu aka ce ai saurin tafasir a na mata sai a ce kwana uku kuma abun nan kuma kwanakin matan da haka ne muna iya ce duk kwana hudu kawai wannan saboda kada a bambance kwana hudu ai saurin tafasir kwana hudu tunda kwanakin ba bakwai bane kawai kwana hudu aisar tafasir kwana hudu radul azhan su sun san littafin nasu idahul ma'ani muke karantawa saboda haka haka za a yi na mata saboda ya zama kowane an tafi da shi kuma an wannan amma na maza aisarut tafasir ne in baka da shi ka nema saboda mu mun fi son a yi karatu da littafi kana gani kana ji abin da aka ce muna cikin suratu abin da yanzu mun shiga suratu sa'ad ai ta kare wannan satin saboda haka yanzu Juma'a juma'a mu shiga za mu yi suratu zumar insha Allah ta'ala to daga nan kuma za ta dora a ita tafiya har zuwa inda Allah ya so haka muke yi su ba inda suka tsaya daga nan muke dauka mu ta tafiya har zuwa inda Allah ya so har zuwa ƙarshen Ramadan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wannan shine sanarwar dai so da haka wanda suka ji su sanar da sauran yan uwa insha Allah ta'ala ranar litinin za mu fara duka da matan da kowa ranar litinin da izinin Allah da haka da safe mata za su zo kenan ranar litinin